da yake sanata rabi musa kwankwason jam'iyyar nnpp wanda ya kamata ya yi jawabi na farko ya aiki da takardar cewa ba zai samu halartar taron ba sanata bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc ne ya fara jawabi inda ya alkawarin magance matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma ilimi waɗanda ya ce su ne manyan matsalolin da ke damun arewa cikin gwamnoni bakwan da suka rako sanata Bola Ahmad Tinubu wajen wannan taro dai har da shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC Alhaji Atiku Bagudin jihar kabi kuma ya ce bola ahmad tinubu ma bashi yake bin arewa duk abubuwan da ke damun arewa daga matsalolin tsaro daga matsalolin tattalin arziki waɗanga ya yi abu makamancin haka ya fuskanta da ya zama gwamnan lagos kuma ya ɗauki matakan da suka kawo canji don haka ya zo ya yi bayani mun ga abin da ya yi lagos mun saurare shi mun ga goyon bayan da yawa 'yan arewa da suke neman shugabanci lokaci daban-daban lokacin da ma shi baya tunanin ya zo neman sakamakon goyon baya. Shi kuwa Mr. Peter Obi na jam'iyyar Labour da ya bayyana gaban wannan kwamitoci a jihar Kaduna ya ce Najeriya dai ta riga ta dirkushe saboda matsalolin tsaro da tattalin arziki da sauran abubuwan more rayuwa. sannan ya alkawarin cewa zai yi ƙoƙarin ganin ya magance matsalolin wannan ƙasa idan aka ba shi dama. sai dai kafin jawabin peter obin kuma sai da mai masaukin baki gwamna nasiru amir fa'i ya yi wani shagube na je zaɓe a jihar anambra lokacin ina cikin shugabanni apc aka tura ni peter obi ya sa sss suka arrestin dina suka kulle ni a otel ɗina kwana biyu ba fito ba na ce to alhamdulillah gashi yau ya zo kaduna yau ni ne gwamna kuma ni banda sss da police har wani dibijin na Najeriya Amina ina da shi ina sa a kama mutum to amma mutanen arewa kanmu ya waye mun dade muna haƙuri da baki saboda haka ba zan ce mu fita obi ufan ba ya zo Kaduna yayi abin da yake so ya tafi To kome takamaimai waɗannan ƙungiyoyin arewa guda shida ke son cimma game da gayyatar waɗannan 'yan takara? Sunana Murtala Aliyu, ni ne Sakatare General na Arewa Consultative Forum, kuma ni ne Chairman na Steering Committee, ƙungiyoyi guda shida suka zo suka haɗa kai suka yi wannan abu. Wato muna so ne ah, kowa ɗan Najeriya ya san me za su yi kuma mu arewa mu san me za su mana amma akwai wata fargaba da kamar shi ɗaya daga cikin 'yan takara ya nuna cewa a ƙarshe yana tsoron za ku goya wani ɗan takara ba ba mu zo ne mu ce jama'a ku zaɓi ne ba mu zo ne kowa ya faɗi abin da zai mu arewa da abin da zai mu ƙasa jama'a su za su saurare su su yi alƙalanci ba ruwan mu sunana rai Musa Saula nike shugaban jam'iyyar matan arewa mun kira su ne don su faɗi abin da za su yi ma arewa ra'ayin kowa nashi ne amma a arewanci gaba ɗaya mun haɗu mu nuna ga matsalolinmu tunda mun yi ma masu ma takaddan da za su tafi da shi kuma in kai ka zama shugaban ƙasa ba mu damu ko kai waye ba in dai za ka bai mana maganin matsalolin nan to kenan cikin 'yan takara shidan farko da ƙungiyoyin arewacin najeriya suka gayyata da guda biyar sun samu halarta kuma ƙungiyoyin sun ce za su duba yiwuwar gayyatar sauran 'yan takarar domin baiwa 'yan ƙasa damar zaɓi cikin waɗanda ke neman kujerar shugaban ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.